ministan ma'aikatan harkokin tsaro janar mansur dan ali mai ritaya ya ce ya yarda akwai dan matsalan ci baya da aka samu wajen ci gaba da yaki da hayan kungiyar boko haram a shirar arewa musu gabacin najeriya amma hakan ba zai sa su si kasa a goya ba wajen kakkaɗe raguwar yayan kungiyar boko haram din ministan ya bayyana hakan ne a wani taron yan jaridu da ke gudana duk shekara da ake kira press week da cibiyar yan jaridun da ke jihar borno ke gudanarwa ya ce muna nan muna iya kokarin mu na ganin cewa mun kakkaɗe raguwar yayan kungiyar boko haram din da cewa mun riga da mun ci karfin su wanda hakan gero ne kawai suka saura kuma ba za mu yi kasa a gwiwa ba na ganin cewa mun kawo ƙarshen su baki ɗaya. I want to assure you despite the temporary setback of our troops we are determined more than ever before to completely clear the remnants of Boko Haram in our nation. Ya ce ina son tabbatar maku cewa da dan koma baya da muka samu daga wajen sojojinmu za mu ƙara ƙaimi fiye ma da da na tabbatar da cewa mun da ragon 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin baki ɗaya. As the Honorable Minister of Defense, I have ordered Defense Headquarters to carry out a thorough investigation of the attack to ascertain the possibility of collaboration between the locals and insurgency. Ya ce a matsayina na ministan tsaron kasar na umarci mu su gudanar da tsauran bincike na game da hare-haren da akan kai ko akwai yadin baki tsakanin al'umma da waɗannan 'yan ta'adda. I must commend the sacrifice of your and support of NUG Vanessa chapter for your unbiased report of the situation in the northeast. Ya ce zan kuma yaba wa ƙungiyar irin da jihar Borno game da sadaukarwar da suka yi na bada sahihin labarai. dabaru ba tare da son kai ba a wannan shiya na arewa maso gabacin kasar shi ma dai gwamnan jihar borno honorable kashi tima ya tofa albarkacin bakin sa yana mai cewa ladies and gentlemen we do not like some of the reports of the media but the fact is that if not for them boko haram will probably have overrun the northeast nigeria ya ce dan gaskiya ba za mu so wasu rahoton da ke fitowa da kafafen yatsa labarai game da mu ba amma dan gaskiya shine in ba dan waɗannan kafafen yatsa labarai ba da hayan kungiyar boko haram sun mamaye shirin arewa maso gabacin najeriya tun shekarar 2013 in april 2013 i called when two media houses reported that boko haram was in control of northern borno and it was these reports that led to declaration of state of emergency in Adamawa, Borno and Yobe states by the Jonathan administration. Ya ce a watan Afrilun 2013 akwai suka kafan yatsa labarai guda biyu da suka wallafa rahotannin cewa 'ya'yan kungiyar Boko Haram su ne ke da ikon ƙananan hukumomin arewacin Borno wanda hakan ne ma sa gwamnati ta kafa dokan ta ɓaci a wancan lokacin a jihohin Adamawa da Borno da ma Yobe a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Jonathan. Ya ce wancan matakin ne yasa aka kori 'ya'yan kungiyar Boko Haram ɗin da cewa sun sake dawa a baya. Ya ce irin waɗannan rahotanni na 'yan jarida ne ke taimaka mana wajen fito da abin da ke ɓoye wanda hakan kan sa ma mu ɗauki matakan kariya shi ma shugaban ƙungiyar 'yan jaridu na ƙasa comrade abdul wahid odoshile ya ba ƙungiyar 'yan jaridu reshen jihar borno yayi game da irin sadaukarwar da suka yi wajen tabbatar da cewa sun faɗakar da jama'a game da abubuwan da ke kana a wannan shiya. Fado also commend my colleagues, journalists for a wonderful job they have done. We have always been at the forefront of keeping Nigeria one and what we have done, the reportage, even at the risk of losing our lives. Ya ce ina son yaba abokan aiki na 'yan jaridu game da kyawawan ayyukan da suke yi don abokan aiki na 'yan jaridu da ke wannan shiya sun taka muhimmin rawa wajen tabbatar da cewa an kawo zaman lafiya a wannan shiya. Ya ce kusan kullum mu ne a kan gaba wajen ganin cewa an tabbatar da Najeriya ɗaya daga abin da muke yi da kuma muhimman rahotanni da muke bayarwa. Ya yi nuni da cewa har yanzu a shirye muke wajen gudanar da ayyukanmu yadda ya kamata duk da kasar da muka ɗauka na rasa rayukanmu. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.